nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na safe zango na farko kenan a jirin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. To a jirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya daga nan kuma sai shirye-shiryen namu da suka hada da sharhin bayan labarai baya ga hakan muna dauke da shirin nan ko kusan da saba leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau shiri wanda ke haska fitilar sakan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar musamman a gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurari shirin wanda kuka saba tofa albarkacin bakin ku kan wani batu da ɗau hankali To waɗannan shine su ne jirin shirin da muke ɗauke da hada fatan kuma za a kasance a tare da mu. To tare da sallama masu sauraro jerin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanan labaran. Yau Juma'a Iran da Amurka za su gudanar da tattaunawa ta shidda a game da batun shirin nukiliyar kasar Iran a yayin da Iran ta ce ba za a iya cimma wata yarjejeniya ba idan Amurka ta dage akan cewa Iran ba za ta inganta Iranian ba. Alhusi ya yi barazanar wato ya yi tur da shirin kasashen larabawa da na musulmi kan laifukan da Isra'ila ke aikatawa. majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi 81 cikin ɗari na ɗaukacin gaza yana cikin yankunan da isra'ila ta ayyana yankin soja to yanzu ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a a wani lokaci yau juma'a ne za a gudanar da zaman tattaunawa zagaye na biyar tsakanin amurka da kuma iran kafin nan bangarorin sun gudanar shawarwari kamar haka wanda ba na kai tsaye ba har guda hudu a shiga tsakanin kasar oman kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya duk cewa duk bangarorin sun bayyana samun ci gaba a jerin tattaunawar da suka yi amma batun inganta sinadarin uranium shine ke tare da kura kawo yanzu inda dukkan bangarorin suka yi tsayin gwaman shaki akan batun a yanda amurka ke neman iran ta dakatar da ta ce sinadarin uranium din nata wanda ta bayyana a matsayin jallayi ita kuwa iran ta ce hakan ba za ta sabu ba saboda haƙƙi ne na al'ummar ƙasar na inganta uranium na lumana amurka dai na son iran ta dakatar da shirin inganta uranium ɗinta zuwa sufuri a kwanan nan jagoran jojo hal musulunci na iran ayatollah sayyid al ya ce iran ba ta buƙatar izinin kowa kan inganta sinadarin uranium ɗinta don haka amurka ta shiga tafiye-tafiyenta ayatollah hamina ya ƙara da cewa babban kuskure ne a ce su amurka ba za su bari iran ta inganta sinadarin uranium ba haka zalika ya bayyana shakkunsa game da sakamakon tattaunawar da ake yi tsakanin kasashen biyu ministan harkokin wajen kasar iran ya sake bayyana inganta makamashin uranium a matsayin jan layin kasar a tattaunawar nukiliya da amurka abbas arakti ya faɗa a ranar alhamis cewa babu wata yarjejeniya idan amurka ta dage kan inganta iran wato kan inganta uranium ɗin iran zuwa sufuri ba za mu yi watsi da mu ba kuma dole ne mu ci gaba da shirinmu na nukiliya game da ingantawa amma a shirye muke mu ɗauki matakan ƙarfafa gwiwa in ji arrakti na bayyana gaskiya idan wato ya bayyana gaskiya idan amurka da jami'an amurka suka faɗa a cikin hirarsu da suke yi na cewa ba za su amince da inganta uranium ba ba za a iya cin yarjejeniya ba in ji shi amma idan manufarta ita ce ta tabbatar da cewa ba a samu makaman nukiliya ba za a iya cimma hakan saboda ba ma neman makaman nukiliya in ji ministan harkokin wajen kasar ta iran ministan ya ce iran ba ta taba neman kera makaman nukiliya ba duk da cewa tana da fasahar yin hakan yana da cewa makaman nukiliya ba su da gurbi a tsarin tsaron iran a yayin da ke ishara da barazan da isra'ila ke yi na kai hari wato na kai hari kan cibiyar nukiliyar iran arakti ya ce iran a shirye take ta kare kanta kuma martanin da za ta mayar zai kasance cikin gaggawa da karfi ya kara da cewa iran tana daukar amurka da alhakin duk wani harin da isra'ila za ta iya kaiwa ko sojojin amurka suna da hannu ko ko a'a saboda isra'ila ba za ta taɓa kuskura ta kai wa iran hari ba ba tare da haɗa kai da amurka ba har ila yau ya bayyana takunkumi wato ya bayyana bangarorin turai da nuclear ta shekarar 2015 ta shafa ya gargaɗe su game da wato barazanar da suke yi na dawo da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakabawa iran jagoran kungiyar ansarullah ta ƙasar yemen ya yi tar da shirin da kasashen larabawa da na musulmi suka yi kan laifukan da yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a zirin gaza abdulmalik badardin alhusi ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya gabatar da yammacin jiya alhamis ya kara da cewa kasashen musulmi a hakikanin gaskiya ba su ɗauki wani mataki mai amfani ga al'ummar falastinu ba isra'ila tana tsananta munanan laifuka da take wato da take aikatawa a kan al'ummar gaza amma kasashen laraba ba su ɗauki wani ƙwararan mataki ba a wannan makon sama da mutane dubu uku a zirin gaza ne aka kashe a wato a kusa da wato waɗanda yawancinsu mata ne da kuma yara wannan dai shi ne adadi mafi girma a cikin kusan shekara guda da rabi a inda kuma ake zaton adadi mai yawa yana karkashin baraguzai na gine-gine makiya yahudawan sahiyoniya suna kai harar kai tsaye kan tituna da makarantu da matsugunai makiya suna kai hari kan 'yan gudun hijira ta hanyar amfani da bumabumai na amurka kuma suna ci gaba da yin matsin lamba har sai an tilasta wa mazauna yankin arewacin zirin gaza yin hijira To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kimanin kashi tamanin cikin ɗari na ɗaukacin zirin Gaza a halin yanzu yana cikin yankunan da Isra'ila ta ayyana a matsayin yankin soja. Hararen da Isra'ila ke kaiwa asibitoci gidaje ya shafi kusan dukkan unguwanni a Gaza in shi rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya. ofishin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya kuma bayyana yadda isra'ila ta zafafa kai har-hare a kan asibitoci masu cunkoson jama'a gine-ginen zama da matsugunan wato matsugunan tanti a gaza a cewar rahoton halin da ake ciki a gaza ya kai ha sakamakon hararin da isra'ila ta tsananta a kan gaza adadin mutanen da suka rasa rayukansu tun bayan da isra'ila ta suma kai farmaki gaza bayan harin bazata na kungiyar hamas a watan oktoban shekarar 2023 ya haura uku a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza algeria ta zama mamba a sabon bankin raya kasashen gungun brics a hukumance kamar da shugabar bankin kana kuma tsohuwar shugabar kasar brazil dilma rousseff ta sanar Ms. Rousseff uh, ta yi maraba da kasancewar Algeria inda ta bayyana mahimmiyar rawar da take takawa a fannin tattalin arzikin Afirka da na duniya da kuma yadda za ta bunƙasa. a cewar ta algeria tana taka muhimmiyar rawa ba kawai a tattalin arzikin arewacin afirka ba har ma a duniya baki daya kuma ko shakka babu za ta ba da gudummawa wajen karfafa matsayin bankin a fannin hada-hadar kuɗi a duniya ta ƙara da cewa tare da haɗin gwiwa da algeria za mu yi aiki don samar da kuɗaɗe masu tasiri da ke inganta ci gaba rayuwa da kuma taimakawa wajen ci gaba. a nasa bangaren ministan kudi na kasar algeria abdulkarim buzred ya bayyana cewa kasancewar jamhuriyar algeria a bankin na brics zai samar da damamaki na haɗin gwiwa da taimakon jama'a wannan zama memba yana nuna imaninmu kan muhimmiyar rawar da wannan cibiya take taka wajen samar da kudade cigaban duniya da kuma matsayinta da kuma taimakon juna in shi sabon bankin raya kasashen brics ya fara aiki a shekarar 2015 kuma bankin makasudin shi shine samar da kudaden bai daya da ababen more rayuwa da ayyukan ci gaba mai dorewa a kasashe mambobin brics da kasashe masu tasowa an amince da algeria ta zama memba a sabon bankin raya brics a watan augustan shekarar 2024 a taron shekara-shekara na bankin karo na tara a birnin cape town na afirka ta kudu To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tumar da sauraron mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma ne da za mu shiga taskar mota shirye-shirye muna nan tafi da shirin ko kun san ko kuma shirin duniyar mu a yau sai kuma shirin nan na muryoyin ku masu saurare amma kafin nan zan farawa da sharhin bayan labarai. sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan shirin amurka akan shimfiɗa wani sabon yanayi a gaza ta hanyar amfani da shigar da kayan agaji ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku bayan gushewar watanni 18 na tarayyar da amurka ta yi da 'yan sahiyoniya wajen kisan falasinawa a cikin kwanakin bayan nan amurka ta cire rigarta ta fata kura ta sanya wace ta ɗinka ta rigar tinkiya tana magana a kan shigar da taimako da kayan agaji a yankin gaza jaridar financial times ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa shirin na amurka na shigar da kayan agaji gaza zai zama ƙarƙashin wata cibiya wacce aka bar wato saninta cikin duhu a ƙarƙashin kulawar 'yan mamaya da kuma 'yan ina da yaƙi da za su kasance masu tsaron waɗannan cibiyoyin jaridar ta ci gaba da cewa a halin yanzu da akwai 'yan ina da yaƙi da ake biya kuɗi sun riga sun isa falastinu da ke ƙarƙashin mamaya domin fara shirin aiwatar da wannan shirin na amurka jaridar ta kuma ci gaba da cewa cibiyar da za ta aiwatar da wannan shirin ita ce cibiyar ayyukan agaji ta gaza wacce aka yi wa rajista a ƙasar switzerland kuma raba kayan agaji ne a cikin yankunan da za su kasance a ƙarƙashin mamaya. Hakanan kuma da akwai ƙungiyoyin 'yan ina da yaƙi, in ji wannan jarida, irin waɗanda ake kula jejeniya da su, a biya su kuɗi su yaƙi ko kuma su yi gadi da tsaro. Hakan yana nufin cewa babu wata rawa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, kama a ce Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji da suke ƙarƙashinta, kama Oruwa za su taka. Ga shi kuwa abin da yake faruwa a Gaza shine ibtila'i mafi girma a duniya wanda ɗan adam mai kirkira a ƙarƙashin wannan shirin wuraren bayar da kayan agaji ɗin duk za su kasance a kudancin gaza ne da zai sa Inawa su baro arewacin yankin saboda su karbi mafi ƙarancin abin da suke da buƙatuwa da shi na rayuwa majalisar ɗinkin duniya tana cikin waɗanda suka fara fitowa suka nuna ƙin amincewa da wannan shirin tun lokacin da aka bijiro da magana a kansa tana mai cewa wani dodorido ne kawai kuma za a fake da shi ne domin a aiwatar da siyasar tilasta wa falasɗinawa yin hijira cibiyar ta ce za a raba abinci wanda ya kai kwanuka miliyan 300 a cikin kwanaki 90 kowane kwano ɗaya kudinsa shine dala ɗaya da santi talatin. a cikin wannan kuɗin da akwai albashin da za a biya 'yan ina da yaƙi da zai zama aikin su shine su ba da kariya da tsaron waɗannan wuraren da za a raba abincin a cikin su kamar yadda wannan jarida ta financial times ta ambata tare da cewa babu wata alama daga kasashen da an san su a duniya su ne suke bayar da taimako na ayyukan agaji irin wannan da wata ta fitacce za ta ba da kuɗi alamar tambaya a nan ita ce ta yana kudaden za a aiwatar da wannan shirin za su fito ana kuma sanyin amfani da fitattun mutane wajen aiwatar da shirin kamar tsohon shugaban shirin abinci na duniya wato world food program david beasley wanda ba da dadewa ba ya je gana da tony blair tsohon firaministan birtaniya a wurin manazarta da dama shirin ba wani abu ba ne da ya wuce mayar da ƙungiyoyin agaji na duniya da aka saba da su wanda suke da ƙwarewa wajen gudanar da ayyuka irin wannan a gefe saboda a shimfiɗa wani sabon yanayi a gaza domin ta hanyar waɗancan ƙungiyoyin watakila zai yi wuya a iya aiwatar da dukkanin abin da ake son cimawa ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. bismillah rahman rahim a sauraro yau juma'a biyu ga watan hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da 25 ga watan zulkida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 23 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kusan cewa shekaru 1436 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan zulhajji shekara ta goma bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa kimanin dubu ɗari ya fita daga madina zuwa makka don aikin hajji tun bayan hijirarsa daga makka zuwa madina manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yunkuri zuwa makka don ziyarar ɗakin kaba amma sau biyu kacal ya sami damar shiga birnin ya kuma yi umra da farko na biyu kuma ya nuna wa sahabbansa yadda za su aiwatar da aikin hajji wannan hajjin dai shine aikinsa na hajji na farko kuma na ƙarshe Da haka a ƙarshen hajji ne ya nada ali da abi talib alaihissalam a matsayin magajinsa kuma wanda zai maye gurbinsa bayan wafatinsa a wani wuri da ake kira gadir Hum, tsakanin makka da jufa don haka ne ake kiran wannan hajjin da sunan hajjin bankwana bayan na ali da abi talib a ranar 18 ga watan zulhajjin shekara ta goma bayan hijira da kuma wafatinsa kwanaki 70 ne kacal. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 407 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan mayu shekara 618 miladiya wato a cikin farkon karni na 17 miladiya aka fara yaƙi tsakanin kiristoci a ƙasashen turai na tsawon shekaru 30 wani malamin kirista mai suna martin luther king ne ya gudanar da bincike ya kuma fidda abin da ya kira addinin kirista na gaskiya wanda annabi isa salam yake kai daga nan ya sami mabiya ya kuma bayyana tawaye ga masabar katolika wacce mafi yawan kiristoci a lokacin suke kai an gudanar da mafi yawan yaƙe yaƙe ne a ƙasar jamus kuma da alamun harkokin siyasa na ƙasashen yankin sun yi tasiri wajen ruruta yaƙe-yaƙen misali shine ƙasashen faransa da denmark da kuma sweden duk suna goyon bayan masabar protestant a yayin da kasashen italiya da kuma ispaniya suke goyon bayan ɗariƙa ko masabar katolika an kawo ƙarshen yaƙi-yaƙin ne a shekara ta 1648 miladiya bayan an rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu wacce ake kira wasfoli sannan bayan an sami zaman lafiya ne aka fara samun mutane a kasashen turai tare da akidu na 'yan ƙasanci da kabilanci da kuma sauransu masu sauraro ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan mayun shekarar 1915 miladiya kasar italiya ta shiga yakin duniya na daya kuma shigar kasar italiya wannan yakin ya sauya al'amuran siyasa da dama a kasashen turai kafin haka dai ƙasar italiya ta ɗauki matsayin ɗan ba ruwanta a yakin ba ta goyon bayan kowanne daga cikin ɓangarorin da suke yaƙe-yaƙe ko kuma suke fafatawa a tsakanin su amma ba zata sai ta shelanta yaƙi a ranar 23 ga watan man shekarar 1915 miladiya sannan bayan wani lokaci ta shelanta yaƙi da daular usmani a ta lokacin sai dai duk tare da yawan asarorin da kasar italiya ta yi a yakin duniya na daya ta tashi hannu rabbana bata sami wata riba na a zo a gani ba duk da cewa ta tura sojoji kimani miliyan biyar da rabi sannan aka kashe kimani dubu dari bakwai daga cikinsu a wani bangaren kuma muna iya cewa ƙasar italiya wacce take cikin rundunar kawance a yakin runduna wacce daga ƙarshe ta sami nasara a yakin duniya na ɗaya amma italiya tana daga cikin ƙasashen da suka yi asara a cikinta masu sauraro ko kusancewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan mayan shekarar 1949 miladiya aka kafa kasar jamus ta yamma bayan yakin duniya na biyu tare da birnin bonn a matsayin babban birnin kasar kafin haka dai bayan faduwar gwamnatin hitler a jamus tare da soviet wacce take daga cikin kawancin kasashen duniya wanda suka yaƙi sojojin jamus ƙarƙashin hitler ta shiga birnin berlin babban ƙasar jamus da farko sannan wasu ƙasashen kawance daga ƙasashen yamma wato amurka faransa da kuma ingila suka mamaye wani bangare na ƙasar ta jamus daga nan sai kasashen kawance suka fara jayayya tsakaninsu da tarayyar soviet kan irin tsarin siyasa da za a kafa a kasar jamus kasashen yamma dai suna son tsarin tsarin hujja a kasar a yayin da tarayyar soviet kuma take son tsarin gurguzu wannan ya sa kasashen yamma suka kafa tsarin jari hujja a kasar jamus ta yamma da ke hannunsu mai babban birni a Bon daga nan sai tarayyar soviet kuma ta kafa tsarin gurguzo a yankin jamus ta gabas da ta mamaye hatta birnin berlin na kasar jamus aka raba ta biyu a shekara 1961 inda gwamnatin tarayyar soviet ta gina katanga ta raba birnin daga nan sai kasashen yamma suka kafa kungiyar tsaro ta nato don fuskantar barazanar tarayyar soviet na lokacin sannan amurka ta ba wa jamus ta yamma kudade da dama wanda ya sa sabuwar gwamnatin jamus ta yamma ta sake tada da matsa tattalin arzikin jamus ta yamma jamus ta sake dunkulewa amma da ƙarshe ƙasar jamus ta sake dunkulewa a ranar 9 ga watan nuwamban shekarar 1989 miladiya. Duniyarmu a yau.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 gaba da yakin da take gudanarwa a zirin gaza na palestino da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugabannin kasashen faransa da birtaniya da kuma kanada sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka buƙaci mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila da su dakatar da kai farmakin da suke yi kan zirin gaza tare da yin barazanar ɗaukar matakan hukunta haramtacciyar ƙasar ta isra'ila matuƙar ta bin umarninsu wannan bayani dai ya samu karɓuwa daga fadar shugaban hukumar cin ƙwarya-ƙwarar gashin kan falasɗinawa da kuma ƙungiyar hamas amma firaminista ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi watsi da shi wannan dai ya zo daidai da gargaɗin da ƙasashen duniya suka yi na fuskantar bala'in jin ƙai da ke ƙara taɓarɓarewa a gaza sakamakon killace yankin da kuma yadda masifar yunwa ke ƙara ci gaba a yankin a wani sabon ci gaba na diflomasiyya shugabannin kasashen faransa burtaniya da kanada sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa suna kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta dakatar da yakin da take yi na kisan ƙare dangi a zirin gaza tare da yin barazanar ɗaukan matakai na haƙiƙa da suka haɗa da tsaurara takunkumai idan har aka ci gaba da kai hare-hare na bama-bamai da hana gudanar da ayyukan jin ƙai sun kuma tabbatar da aniyarsu na fuskantar shirin haramtacciyar ƙasar isra'ila na faɗaɗa matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan ƙaƙa gida a yankunan falasɗinawa da aka ƙara mamayewa hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas sun yi maraba da sanarwar haɗin gwiwar da shugabannin ƙasashen faransa burtaniya da kanada suka fitar hukumar falastinawa ta ɗauki wannan sanarwa da jajircewa da kuma dacewa da ƙudurorin halaccin ƙasa da ƙasa tana mai jaddada cewa tana wakiltar matsayin ƙasa da ƙasa da ke goyon bayan samar da ƙasashe biyu da kawo ƙarshen hare-haren wuce gona da da iri da janye sojojin mamaya da ba da damar taimakon jin kai da kuma hana tilasta wa falastinawa yin gudun hijira babban sakataren kwamitin gudanar da kungiyar 'yanto palestino ta plo hussein alshek ya yaba da wannan sanarwa inda ya kira ga kasashen uku da su amince da kasar palestino domin cimma matsaya mai inganci da adalci ana ta bangaren kungiyar hamas ta tabbatar da cewa sanarwar ta nuna rashin amincewa da manufofin gwamnatin mamayar isra'ila na kakaba masifar yunwa da aiwatar da kisan kare dangi kan falastinawa inda ta buƙaci da a mayar da wannan matsayi zuwa matakai na zahiri na dakatar da kai hare-hare da kuma ɗorawa shugabannin mamaya alhakin aikata laifukan yaƙi saɓanin haka firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu netanyahu ya soki sanarwar yana mai bayyana ta a matsayin babban kyauta ga harin ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 yayin da yake kiyaye sharuɗan kawo ƙarshen yakin da suka hada da kwance ɗamarin 'yan gwagwarmaya da korar shugabanninta daga gaza da kuma sakin fursunonin isra'ila da suke tsare a hannun 'yan gwagwarmaya yayin da ministan kuɗi na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bazalil smotrich mai tsananin ra'ayi ya yi barazanar ci gaba da ƙaƙaba yunwa da lalata abin da ya rage a gaza tare da raba al'ummarta da muhallinsu waɗannan al'amura dai na zuwa ne a daidai lokacin da ministocin harkokin wajen ƙasashen duniya 22 suka yi allah wadai da sabon salon raba kayan agaji da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi inda suka buƙaci a kai musu ɗauki cikin gaggawa ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ba tare da sanya siyasa ba a wani abin da ke nuni da zurfin rikicin jin kai ofishin yada labarai na gwamnati a gaza ya bayyana cewa tirela tara na kayan agaji ne suka shiga yankin daga cikin manyan motoci dubu arba'in da hudu da aka nema a cikin kwanaki tamanin na killace yankin kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya ce an bawa manyan motoci tara izinin shiga ta mashigar kerim shalom amma wannan adadi digo ne a cikin teku idan aka kwatanta da buƙatar jama'ar gaza na gaggawa kuma dole ne a ba da agaji da yawa a nata bangaren kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi gargaɗin cewa ba da damar kai wani bangare na agaji yayin da tashe-tashen bama-bamai suke ƙara tsananta wani yunkuri ne na wanke kisan gilla da ake yi a gaza inda ta yi kira da a kawo ƙarshen yakin nan take tare da ɗage shingen killace yankin da aka yi shugabannin kasashen birtaniya da faransa da kuma kanada sun jaddada yin barazana ga gwamnatin mamayar isra'ila idan har ta ci gaba da kai hare-hare kan yankin zirin gaza shugabannin kasashen uku a sanarwar da suka fitar a wannan mako sun jaddada cewa ba za a yi ƙasa a gwiwa ba yayin da gwamnatin Netanyahu ke ci gaba da waɗannan munanan ayyuka a Gaza kuma sun sha alwashin ɗaukan mataki kan haramtacce ƙasar Isra'ila tare da ƙaƙaba mata takunkumai sanarwar shugabannin ta jaddada cewa suna matuƙar adawa da faɗaɗa ayyukan sojojin gwamnatin haramtacce ƙasar Isra'ila a Gaza in ji shugabannin a cikin wata sanarwa da suka buga a shafin yanar gizon gwamnatin Birtaniya. matsalolin jin kai a gaza ba za a iya jurewa ba kuma sanarwar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayar da cewa za ta ba da dama ga shigar da abinci zuwa cikin gaza bai wadatar ba sanarwar ta kara da cewa suna kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta dakatar da ayyukan soji da take yi a zirin gaza sannan ta ba da damar shigar da kayan agaji cikin gaggawa tare da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da an dawo da isar da kayayyakin agaji bisa ka'idojin jin kai a cikin sanarwar da shugabannin suka fitar sun ce hakan da gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila ke yi ga fararen hula ba abu ne da za a amince da shi ba kuma ya zama saba dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa a cikin sanarwar nasu sun yi allah wadai da abin da suka bayyana a matsayin harshen kyama da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke amfani da su a baya-bayan nan suna masu jaddada cewa tilasta wa mutane yin gudun hijira na dindindin ya zama saɓawa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa tun da farko a ranar litinin shugabannin tarayyar turai da firaministan birtaniya keir starmer suka yi kakkausar suka ga gwamnatin haramtacce kasar isra'ila kan ayyukan da take yi a zirin gaza inda suka bayyana lamarin a matsayin maras kyau shugaban majalisar tarayyar turai antonio costa ya yi kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta dakatar da ayyukan soji da take yi ya kuma yi kira ga kungiyar hamas da ta gaggauta sakin dukkanin fursunonin da suka rage a hannunta ya kuma jaddada cewa samar da zaman lafiya mai ɗorewa shine kafa ƙasashe biyu da za su rayu kafaɗa kafaɗa da juna a matsayin mafita mai kyau shugaban hukumar tarayyar turai ursula bo dolayen ta yi na'am da kalaman costa tare da jaddada matsayin kungiyar tarayyar turai tana mai cewa sun gamsu cewa mafita ɗaya tilo ita ce samar da ƙasashe biyu ta kuma jaddada cewa bai kamata a rika siyasantar da tallafin jin kai ga fararen hula ba stama ta ce halin da ake ciki a gaza yana da matukar haɗari ba za a amince da shi ba kuma ba za a iya jurewa ba ta kara da cewa ana tattaunawa a matakin shugaban kasa domin samar da mafita shugabannin sun amsa tambayar ne a wani taron manema labarai da aka yi a birnin london game da ko za a iya bayyana halin da ake ciki a gaza a matsayin kisan kare dangi bayanin nasu ya zo ne bayan da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya tabbatar da cewa gwamnatinsa na neman cikakken iko a yankin gabar tekun jordan mutane ukun sun sanar da cewa za su ci gaba da yin aiki tare da hukumar palestino da ƙawayen yankin da haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka domin cimma matsaya kan shirye-shiryen makomar gaza bisa shirin larabawa shugabannin uku sun kammala bayanin nasu da jaddada cewa sun himmatu wajen amincewa da kasar falastinu a matsayin wata gudumawar da za ta kai ga cimma matsaya guda biyu kuma a shirye suke su haɗa kai domin cimma wannan buri a gefe guda kuma ministan harkokin wajen faransa ya yi kira da a sake yin nazari kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin tarayyar turai da haramtacciyar ƙasar isra'ila ganin yadda sojojin mamaya ke ci gaba da aiwatar da kisan ƙare dangi kan al'ummar zirin gaza da kuma hana shigar da kayan agaji cikin yankin bayan kasashen spain da Ireland a baya nazilan ma ta yi kira da a gudanar da bincike cikin gaggawa kan ko har haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kaiwa gaza ya saba wa yarjeniyoyin kasuwanci da suka rattaba hannu da kungiyar tarayyar turai wanda suka hada da tanade-tanade da suka shafi haƙƙin bil'adama yarjejeniyar kungiyar tarayyar turai da haramtacciyar kasar isra'ila ta fara aiki a watan yunin shekara ta 2000 wanda ya bai wa haramtacciyar kasar isra'ila maki masu yawa a kasuwar turai ciniki tsakanin bangarorin biyu ya kai na kudi euro biliyan 46.8 a shekara ta abin da ya sa kungiyar tarayyar turai ta zama babbar abokiyar cinikayyar haramtacciyar kasar isra'ila ministan harkokin wajen faransa jean noel barot ya bayyana a wata hira da gidan talabijin ɗin faransa na inta cewa ya kamata a sake duba yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin tarayyar turai da haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa la'akari da matsayin gwamnatin isra'ila kan gaza barot ya bayyana yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri kan zirin gaza da dakile ayyukan jin ƙai a matsayin abin da ba za a amince da shi ba yana mai jaddada cewa hare-haren da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa babban hari ne na cin mutunci da cin zarafin bil'adama wanda hakan ya saba wa dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ya saba wa tsarin tsaron haramtacce ƙasar isra'ila wanda faransa ta sarokar da kanta domin waɗanda suka janyo ruwa su ruwa kan doka ya kara da cewa ba za su iya yin watsi da wahalhalun da al'ummar gaza suke ciki ba yana mai cewa suna goyon bayan shawarar da netherlands ta gabatar na sake duba yarjejeniyar kungiyar ya ce yarjejeniyar ta kunshi bangare na siyasa da kasuwanci wanda haramtacciyar kasar isra'ila da tarayyar turai ba za su amfana da kawo ƙarshen su ba amma yanayin fararen hula a gaza na tabbatar da ci gaba akan wannan batu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 don haka amurka ta daina maganar banza akan wannan batu amurka da iran dai na tattaunawa game da shirin nuclear iran na zaman lafiya to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan radin jamhuriyar musulunci ta Iran Suna na Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja memba amaryar matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da wannan tattaunawa da ake ta neman sulhu akan nukiliyar kasar jamhuriyar musulunci ta Iran da suke da Amerika to mu mun san abin da ba zai taba yiwa a ce an samu fahimtar juna bane ba. Sabida hakikanin gaskiya idan ka amsa sunanka na cikakken musulmi mai biyayya a dokoki irin na musulunci to babu yadda za a yi ka samu fahimtar juna tsakaninka da wani kafiri a duniya saboda makiyinka ne makiyinka ne ɗari bisa ɗari su ko makiya addinin musulunci ne to ka ko ba za a taɓa samun jituwa ko haɗin kai ko kuma a ce an samu daidaito a tsakani ba ba zai yiwu ba dukkanin waɗanda wata ƙasa da kake ganin ta samu fahimtar juna tsakaninta da amerika wallahi su matallahi an samu nafunci a musulunci amma ba za a taɓa samun fahimtar juna ba kuma haƙorin da suke kuma da yunƙurin da suke na mulkushe iran in allah da na gaba ya yi gaba kuma ba za su taɓa samun nasara a akan jamhuriyar musulunci ta iran ba da allah ya hukunta sauran ƙasashenmu na musulmai sun fadda munafanci, da ƙin jinin musulunci sun cusa musulunci a rayuwarsu to da ainihin yadda iran ta kasance dodo a gare su to su ma sauran mu na musulmai haka za su zama gagarbado a ga amerika da isra'ila da sauran kafuran duniya to amma ya aka samu akasi to jamhuriyar musulunci kan ta fi karfin su insha Allah Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya maraɗi jamhuriyar Nijar da fatan kuna jiran ra'ayoyinmu radio Iran haka ne bisa kan tattaunawa tsakanin Iran da Amerika bisa kan nukiliya na zaman lahiya. ni rabi na malam adamu da an ce iran ni sai ma rasa inda zana kamo tarihin saboda na san iran kowa ce ce sama da shekara hamsin na san iran kowa ce ce game da cikin karatun da nake yi eh, in ka diba mai sanya rayu rayuwa ta duniya ba goyon bayan iran mai sanya rayu rayuwa ta duniya wallahi sai ka gan shi tsaye-tsayen daga cikin musulunci in ko ka ce rayuwa za ka yi irin ta duniya to ba ka goyon bayan iran kuma musuluncin ka bance babu shi ba akwai shi mai rauni ne gaskiya mai suna wani wani hadisi washi la'ihi to kaga da amerika da iran ba za a shirwa ba don haka in ba bara gurbin miyagun mutane ba aka samu ha abadan lillahi ga allah ma ne ya faɗi Mm, Allah ne ya hudu sauran malamai masu karatu man cewa suke da wannan ni ne rabi da malam adam sarkin aiki na ƙasa baki dai a ƙarshe dai tsakanin iran da amurka ba za ta shura ba salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne mai sauraron ku a yau da kullun jibrin bako banga da ke jihar Bauchin, Najeriya. Ra'ayina a yau game da yanayin kera makamashin nukiliya na ƙasar Iran ai wannan ba wani abu ne wadda Amerikan ta ya dama ko kuma ta ba wa Amerikan izini ba. Domin su a sanin mu cewa ƙirƙiran ƙasa ce mai ɗumbin tarihi wadda ba ta iya misaltuwa ba so bangaren addinin musulunci ma so ita yanzu kamar america inda ta wani abu ya ta zo ta nemi shawarwarin wasu kasashen sannan su ba ta izini ko su ba ta dama ta yi ta kira abin da ranta yake so a gaskiya ne a ra'ayina ra'ayina ne shi shine batun kera makamashin kera makamin nukiliya na iran ina goyon bayan ta ɗari bisa ɗari domin kowace ƙasa takan kera makami don ta kare kanta daga shirin abokan gabata ko wannan ina goyon bayan ƙasar iran ɗari bisa ɗari akan wannan na kera makamin nukiliya ubangiji allah taimake shi allah ba shi sa'a allah taimake al'ummar musulmai baki ɗaya allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmai da kare kafirci da kafirai domin ita kasar amerikan kasa ce wacce ta yi kaurin suna wajen makirci da kyamala wuge a tsakanin kasashen duniya baki daya to saboda haka ra'ayina na yau shine bai kamata ma ta tsaya ta saurare ta ba to ni ne mai sauran ku a yau da kullum jibirin bakwabanga da ke jihar bacin najeriya na fata da fata shi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Iran da ke birnin Tehran kuna magana da Halilu Musa daga maradin Allah tsoho a jamhuriyar Nijar. Dangane da wannan maudu'i na tsakanin damarwar ta taso Amerika da Iran dangane da sarrafa uranium da take yi a kan makamin nukiliya wannan duka abin da ya kawo cece kuci tsakanin su har ake tacce na ce ka faɗi faɗin faɗa ba komai bane daga rashin haɗin kan musulunci ku dubi in ka kalli yadda trump ya je saudiya irin tarbar da aka mashi ya je qatar irin tarbar da aka mashi ya je dubai irin tarbar da aka mashi kuma in ka dubi ɗaya wannan ɓangaren wannan hannun ka dubi irin yadda ake kashe falastinawa sai kan kai ɗaure ka kasa gane wai wanga abin wani ma ake nufi da wannan duniyan ma musulmi ne suke ne da kai? sai abin ya ɗaure maka kai don haka a takaice ran abin da take yi gaskiya tana kyautawa ta kyauta kuma muna goyon bayanta kuma ko su karan kansu saudiya kin da kasar da wannan munahikin erdogan na turkiya domin munafiki ne duk ba da gaske bane su iran ita ce kawai take yin abin da take da gaske ne take amma su dukkanin su daukacin kasashen laraba galiban su munafikai ne assalamu alaikum wa ta ta'ala wa barakatuh sashen wasu na BOH da musulunci da farko suna na hada da mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria nan ba daga muryar matasan lahiyar afirka babu shakka maganar da shugaban juyin juya halin musulunci na ƙasar iran ya yi tabbas muna goyon bayan haka saboda idan muka yi da la'akari da cewa kasar american kasar zalunci ce munafuka kasa ce wadda ba ta son ci gaban musulunci ko kaɗan saboda haka gaba dai gaba dai shugaban shugaban juyin juya halin ƙasar iran na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria memba daga muryar matasan lahiya afirka Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran ne magana su kiri saka wanda kira babban salmai malamin makaranta da maganar jamhuriyar Nijar. wani magana ta Ayatollah Ali Saida Khamenei ina gani wannan ita ce babban magana wadda gwamnatin Iran ya kamata ta zama a domin kuwa wani zama da amerika na tantamnawa akan nukiliyar iran da wani menene duka zama ne wanda na tabbata karshen shi ko da in ka gaya ya cimma zama to an cuci iran domin kuma wannan kasashe da kuke ganin duniya da suka mallaki makaman nukiliya ba su da wani manuwa ta a a gani akan tantamna su da kasar iran ko wani abu in haka ne to duk kasashen duniya mu nasu warware makaman nukiliya nasu a zamana lafiya ko a zamana kan baka dan me za a ce Iran kadai ba za ta yi ba makaman nukiliya dan kare talaka ta da kasar ta saboda haka wannan magana ta ayatullah ina gani ce magana muhimmiya wanda tun farkon har ma ce kamata a can Iran tana aiki da ita ba tsaya tana sauraron kasashen masu almundahana ba na duniya wanda ba sa san musulunci da musulmai har tana bata makanta lokaci a kansu assalamu alaikum mai magana sagir isa kawai da kira baban sanoya da magaram kore niger assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan da musulunci da kure ta suna na eh, suleiman alhaji buhari ne watsa labarin da na kungiyar masu kira da sauran radio ta da rashin ja ta magana wasan barka ina maka barka da wannan lokaci eh maganar gaskiya wannan magana da jagoran juyin juyin halin kasar iran ya yi ayatollah alhamdulillah eh wannan maganar shi gaskiya ce eh, kuma mu ma al'ummar kasashen afirka musamman kasashen musulmi muna goyon bayan shi saboda wannan matakin da kasar amurka take so ta dauka Eh, take so a tattauna in wannan eh, wata makarkashiya ce take shiryawa eh, in kuka nura kasar iran kasa ce mai karfi da makamai wanda duk da ma bata makamin kare dangi amma kasa ce wadda take da makamai wanda take tadawa kasashen irin su amurka irin su isra'ila hankali to shi yasa shugaban kasar amurka donald trump ya dage da sai an tattauna don kawo karshen sarrafa iraniyan eh, musu da suke yi eh, kuma zargi ne suke yi na cewa iran tana so ta kera makamin nukiliya eh, mu dai yanzu abin da ya kamata mu yi ta addu'ar allah ya dora musulmi kan wannan allah ya dora musulmi kan wannan yahudawan da kafiran wannan Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci jamhuriyar Tarar mai magana Suleiman Alhaji Buhari mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka a reshen jihar da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa gidan radiyon jihohar Musulunci Tehran. mai magana na suke dan mutan limanci birnin jihohar Nijar a unguwar limanci gida da yarda Allah. Alhamdulillah san barka ina maka fatar daga da wannan dama da ka bada ta ra'ayoyi daga bakin masu shi da izinin Allah. to alhamdulahi eh, wannan shugaba na iran yana kala jaddada addu'a tare da roƙon Allah Allah kala ba shi kariya Allah kala ba shi kariya kuma haka ake so domin duk mutum mai inci kai ya yarda wani banza da wahi ya shiga tsakanin shi da yancin shi ko tsakanin shi da Allah wannan shugaban iran abin da ya ɗauki mataki tur da allah dai da manohin amerika na yi eh, maraba da abinda da ya yi kuma na goyi bayan saboda dukkan mutum mai inci in ka ga ya bar incin shi ya koma hannun wadatacce ya yi asara to su ka ayatul layi allah ƙara tsare shi allah ƙara mai jagoranci kuma allah ƙara mai ƙarfin gwiwa haka ake so kamar ni ne yanzu misali ina da inci na saboda wata bukata ta wani mutum a wani inci ya hana ni dama ta ai asarar ta mana yawa in je gaban Allah na in biya bukatar in je gaban Allah sha kashi a ayatul lahi muna goyon baka 100 bisa dubu Allah sha ni. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wanke hula a garin Maigode a Kimba jihar Neja memba amurya matasan Afirka reshen jihar Neja. A hakikanin gaskiya game da sulhu ko tattaunawa game da ainihin jagoran musuluncin mu na duniya na jamhuriyar musulunci ta Iran yake yi da ainihin gwamnatin Amerika domin mun san haɗin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan kuma za a taɓa samun daidaito ba. Saboda da zarar ka ga musulmi in an sa sunan shi musulmi ka ga ya samu daidaito tsakanin shi da kafiri to wallahi ya kauce wa ainihin shari'a ta Allah da annabi kuma mun san jamhuriyar musulunci a ta Iran a halin yanzu a duk duniya dai babu wata ƙasa ta wani kafiri ko wani munafiki wanda zai ci ya nasara a kanta mu dai abin da muke roƙon ainihin shugabanninmu na ƙasar iran kamar da allah ya ba su dama kuma ya ba su ƙarfi da lokaci to su dage su zage dantse game da ainihin dukkanin wani ƙere-ƙere na abun makami na kome ma domin su mallake mana duniya ta koma ƙarƙashin addinin musulunci gaba ɗaya da fatan jamhuriyar musulunci allah ya ƙara ɗaukaka allah ya ƙara ɗaukaka ibrahim ya wanke hula a garin mai a kimba jihar naija assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka gidan rediyon Musulunci na Iran. Ni ne na mai sauraron ko a yaushe jibrin bako banga da ke jihar Bauchin, Najeriya. A game da maudu'in da ake tattaunawa na ra'ayin ra'ayinmu ne. ni zai sha ni dai ra'ayina a nan ne kada Iran ta kuskura ta amince ma Amerikan game da ƙudurin da ta yi niyya. Saboda lallai shi da Yahudi da ka gan shi akwai yaushe maƙin musulunci ne domin duk shawarin da mai yahudi zai baka lallai ka ce da ka ɗauka ka yi amfani ita to kuwa kwabar ka ta ruwa saboda haka ni kira da zan yi anan ga shugaban ƙasar iran shine allah ubangiji ya taimake shi ya kuma sake jaddada ƙudurinsa na wannan niyya da ya yi kuma lallai ita ƙasar america wato ƙasa ce wacce ta zama kamar kanwa gami duk inda ake cuɗanyawa wato tana nan kuma duk inda ta sa baki zaka samu an Allahu ya so da zaka samu karhinta ba alkhairi bane Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gudi a Kimba jihar Neja memba amurya matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da sulhu ko tattaunawa game da ainihin jagoran musuluncin mu na duniya na jamhuriyar musulunci ta Iran yake yi da ainihin gwamnatin Amerika domin mun san hadin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan kuma za a taɓa samun daidaito ba. Saboda da zarar ka ga musulmi indiya dai ansa sunan shi musulmi kaga ya samu daidaito tsakanin shi da kafiri to wallahi ya kaucewa ainihin shari'a ta Allah da annabi kuma mun san jamhuriyar musulunci a ta Iran a halin yanzu a duk duniya dai babu wata ƙasa ta wani kafiri ko wani munafiki wanda zai ce yayi nasara a kanta mu dai abin da muke roƙon ainihin shugabannin mu na ƙasar Iran kamar da Allah ya basu dama kuma ya basu su ƙarfi da lokaci to su dage su zage dantse game da ainihin dukkanin wani kere-kere na abun makami na kome ma domin su mallake mana duniya ta koma ƙarƙashin addinin musulunci gaba ɗaya da fatan jamhuriyar musulunci Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara ɗaukaka Ibrahim ya wanke hula a garin gobe a kin jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayyana Hausa. Dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku daga farko kuna tare da Umar Musa mamba na masu kira da sauraron yankin Yamai. Eh, wannan maudu'i da kun aza yana da muhimmanci kwarai amma Iran kat ta sake kat ta sake waɗannan masu jajayen kunnen su yaudare ta. dan ba yahude ba abin yarda na ba kas sai sake ta yaudare su Allah Ubangiji ya kara ɗaukaka musulunci akan kahirci Allah ya taimaka Allah Ubangiji ya kara ɗaukaka Allah ya kara ɗaukaka musulunci akan kahirci Ubangiji Allah ya kumyata su Allah ya kumyata su da masu goyon bayan su duka Ubangiji Allah ya kumyata su Allah ya tona musu asiri Allah ya kara tona musu asiri ya kara bazzara su Allah ya bishe su iska To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka agarsa da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.